وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديا دا دريه دا أربعين وان يزو بكوي قوة بيار dubu biyu da sha tara muna nan a cikin suratul baqara aya ta ɗari da shida nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية abinda muka soke na daga wata aya daga cikin ayoyin da Allah ya saukar domin kalman aya tana ɗaukan aya ta alƙur'ani tana ɗaukan aya ta halitta dukkan halittun aya Allah dukkaninsu ana kiransu aya wa ayatun lahum lailu naslahu minhu an-nahara wa min ayatihi lailu wan-naharu wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa min ayatihi kaza waɗannan ana kiransu al-ayatul waɗannan kuma waɗanda Allah ya saukar ana kiransu al'ayat a ash-shar'iyya to anan ana nufin ayoyi na shari'a waɗanda Allah ta'ala ya saukar wani hukunci ne da wani bayani Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya yi wa bayinsa wanda ke nuna iliminsa da hikimarsa da kuma ikonsa cewa Allah ta'ala baya yin abu sai da hikima sai da ilimi wallahu alimun hakimun Allah yana da ilimi sannan yana da hikima da haka duk abin da ya fito daga Allah ƙunshe yake da ilimi kuma ƙunshe yake da hikima to sai Allah ta'ala yake gaya mana hikimar da mutane da yawa ba su gane ba dangane ga wasu canje-canje da Allah subhanahu ta'ala yake yi a cikin dokoki da yake saukarwa an ce dalilin saukar wannan aya annal yahuda qalat lamma nusikhatil qibla lokacin da aka canza alƙibla daga kallon baitul maqdis zuwa ga kallon ka'aba sai suke cewa anna muhammadan yuhillu li ashabihi iza sha'a wa yuharrimu alaihim iza sha'a suka ce maganar shine muhammadu ne yake halatta wa sahabbansa abin da ya ga dama ya kuma haramta musu abin da ya ga dama to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan wato aya cewa duk abin da Allah ya soke na wata aya ya soke aiki da ita ko ya soke tilawarta a nan ne aka samu wani ilimi daga cikin ulumul Qur'an wanda ake kira ilmun naski wato ilimi mai bayani akan Allah ta'ala ya soke tilawar wata aya ya bar hukuncinta ko ya soke hukuncinta ko ya soke tilawa ya ba hukunci ko ya soke hukunci ya bar tilawa ko kuma ya soke duka biyun a ɗauke hukuncin a ɗauke tilawar Allah yake nuna yin haka ganin dama ne isa ce kuma a cikin haka akwai ilimi akwai hikima to malamai sun yi talifat sun wallafa littattafai iri-iri dangane ga bayanin wannan fanni na annasik wal mansukh wanda wannan aya daga ita aka ɗauko waɗannan hukunce-hukunce na annasikh wal mansukh domin Allah ce ma nan sakh min ayatin abinda muka soke na wata aya aunun siha ko kuma muka mantar da ita ko kuma nunsi'aha muka wato jinkirta ta domin a nan an yi ƙira'a guda biyu kowace ƙira'a kuma akwai abin da aka cira daga cikinta na hukunci Ibnu kathir da Ibnu amir sun karanta nan sa'aha bi fathin nuni ma alhamza ma'ana nu akhiruha idan muka jinkirta saukatta ko muka jinkirta aiki da ita amma abu zar yana cewa nasa'atil iblu anil haud wato raƙumi yayi nisa ko yayi jinkiri ga barin kaiwa tafki inda zai sha ruwa sannan yakan zo da ma'anan nu'akhiruha din nan nu'akhiruha anin naskhi falanan sakuha ma'ana Allah ta'ala ya jinkirta soke wannan aya ya batta a ci gaba da karanta ta a matsayin tilawa kuma a ci gaba da yin hukunci da ita in ji malam farra'u ko nu'akhiru izalaha fala nunziluha albatta Allah ta'ala ko mu jinkirta inzalaha mu ki saukar da ayar gaba ɗaya domin Allah ta'ala ba iya alkur'ani da attaura da Zabula da injira ne iya littattafan da ya saukar ba akwai wasu littattafan da yawa akwai kuma wasu abubuwan da Allah bai saukar ba to zai iya yin jinkirin saukar da wannan bai saukar da shi ba kwata-kwata aw ni akhiruha an al'amali biha bi naskiha iya bi naskina iyaha ko kuma Allah ta'ala ce mu jinkirta yin aiki ga wannan aya ta hanyar soke hukuncin da take kunshe da shi da musanya shi da wani hukuncin da wannan canje-canje yau a ce a yi kaza gobe a ce a yi kaza Allah subhanahu wa ta'ala yana yin haka ne da hikima kamar yadda wawaye suka ce sai qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha Allah yake hakaito mana irin abin da wawaye suke faɗa dangane ga irin wannan canje-canje. qul lillahi al-mashariqu wal maghribu kace da gabas din da yamman duka na Allah ne inda ya ga dama nan zai ce a fuskanta kuma wannan shike nuna isan mulki shike nuna cewa Allah ta'ala shi kaɗai ke al'amarinsa kuma yana kunshe da ilimi da kuma hikima haka Allah ta'ala a cikin wannan aya yake bayyana mana duk wata aya da aka ga an soke hukuncinta ko da ana yin tilawarta ko kuma an soke tilawarta ko da ana yin hukunci da ita ko kuma an soke ta ba hukuncin ba tilawar ko an banta da hukuncinta da tilawarta ana yi baki ɗaya waɗannan abubuwa guda huɗu aya mai ɗauke da hukunci da tilawa a karanta a yi aiki da ita aya da za a yi tilawarta amma hukuncin da take ɗauke da shi an ɗauke shi sai dai a karanta ta a matsayin an karanta Alkur'ani. a karanta ta a matsayin an karanta littafin Allah, a karanta ta a matsayin an karanta maganar Allah, amma hukuncin da take magana a kansa an ɗauke hukuncin. Ko kuma ayat tana nan ana yin hukuncin, amma kuma ka duba ba za ka ga ayar ba, tilawar aka shafe aka bar hukuncin. Ga hukuncin ana yi, amma ka ce ina ayar, sai a ce maka ayar an riga an ɗauke ta. sannan kuma na hudu ko kuma a ɗauke duka biyun a ɗauke hukuncin a kuma ɗauke tilawar ba hukuncin ba tilawar ko ga tilawar ba hukuncin ko ga hukuncin ba tilawar ko ga tilawar ga hukuncin wannan ke nuna Allah ya isa kenan ya yi abin da ya ga dama kuma duka ɓangare hudun ya cika su kamar yadda Allah ya annaba Adam babu uwa babu uba da ya tashi yin annabi isa kuma sai ya yi shi da uwa babu uba da ya tashi yin sauran mutane kuma sai ya yi su da uwa da uba da ya tashi yin hawa'u sai ya ta da uba ya ta babu uwa domin ka san kowanne daga cikin hudun Allah yana iya yi ya yi mutum ba uwa ba uba ko ya yi shi da uwa da uba ko ya yi shi da uwa babu uba ko ya yi shi da uba babu uwa don ce akwai wani abin da Allah ba zai iya ba to zai iya yin komai to anan ma abin da Allah ta'ala yake nan sai ce na'ati bi khairin minha idan ka ga Allah ta'ala ya yi ɗayan biyun nan ko dai ya soke aya ko kuma ya gusar da ita ta hanyar ɗauke ta to Allah ce na'ati bi khairin minha za mu zo da mafi alheri daga gare ta wato mafi alheri da gare ta ma'ana mafi sauƙi ga mutane mafi taushi ga mutane kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara na ati bi khairin minha bi alyana minha wa aisara ala nas abinda zai fi taushi zai fi sauƙi ga mutane su aikata to anan ne malamai suke ba da misali da annasku yana nufin al'izalatu gusarwa idan an ce nasku ma nan sak mu gusar ko kuma mu kwafe kamar yadda Allah ce fayan lahu ma yulki shaitan Allah yana goge yana gusar yana shafe yana share yana kuma tafiyar da abin da shaidan yake jefawa wannan shi ne nasku da ma'anar izalatu ma'ana gusarwa ko kuma an nasku bi ma'anan naƙalu ga abin kai kwafi in kai kwafi asalin yana nan wannan da ka kwafa mai kama da shi ne ko ka ɗauki hoto ga asalin hoton ga asalin mai hoton to wannan shi ma yakan zo da ma'anar nasku an naqalu game da Allah ta'ala ya ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun nan baya nufin na farkon an gusar da shi na farkon na nan sai kuma a zo ai kwafi a kwafi wannan kuma a abar na asalin yadda yake to sannan a fassarar malamai in sun ce an nasku suna nufin rafa'u hukumin shar'iyyin a ɗauke wani hukunci na shari'a mutaqaddim wanda ya gabata bi khitabin shar'iyyin da kuma wani hukuncin na shari'a da ya zo a bayansa munfasilin anhu munafin lahu na farko suna daban-daban sannan ɗayan ya kora ɗayan dole a yi aiki da ɗaya misali da can a farko-farko idan mace mijinta ya mutu sai ta shekara guda tana yin takaba shekara guda cir ake ta kaba wallazina yatawafuna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila alhawli ghayra ikhraj wannan shine doka farko idan mace mijinta ya mutu sai ta shekara guda cir tana yin ta kaba bata fita ba Allah cikin rahamarsa sai ya rage kusan wata nawa wata kusan takwas aka mai da shi wata hudu da kwana goma a cikin shekara in an ɗauke wata hudu saura wata nawa saura wata takwas an an ɗauke a cikin wata ɗaya an ɗauki kwana goma saura nawa eh? saura kwana ashirin an rage wata bakwai da kwana ashirin an bar wata hudu da kwana goma sai ayat ta biyu ta ce wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara arba'ata ashhurin can an ce mata'an ilal hauli haul yana nufin shekara nan kuma an ce arba'ata ashhurin wa ashara kaga anan an kawo wa mata sauki dokar farko tana da tsanani doka ta biyu sai Allah ya rangwame ya rage musu wata shida wata bakwai da kwana ishirin daga shekara ya koma wata hudu da kwana goma yanzu kaga in ka tashi ba da fatawar hukunci ba za ka ɗauko mata'an ilal hauli gaira ikhraj ka ce mace in mutunta ya mutu sai ta shekara cirba ba ta aure ba in an tambaye ka hujja ka ja wannan aya sai a ce a'a Allah ya naskin hukuncin da wannan aya take kunshe da shi ya sauƙaƙa kamar yadda a ce ce al'ana kaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa inda Allah ya ce in adadi kaza za mu yi bayanin wannan to don haka kaga nan sauƙi Allah ya kawo don haka ga ayoyin duka a cikin suratul bakara wacce take ɗauke da hukuncin shekara da wacce take ɗauke da hukuncin wata hudu da kwana goma amma a fatawa da hukunci ana ba da fatawa ne da ayar da ta ce wata hudu za a yi da kwana goma maimakon wacce ta ce a yi shekara to wannan nasku ɗin yana da ƙa'idodi ba aka kawai kamar da alƙadi abubakar ibn arabi ya kawo ayoyi guda saba'in da biyar waɗanda ya ce waɗannan ayoyi ana cewa mansuka bi ayatul saif ayoyin da suka yi maganan yaƙi su suka tafi da hukuncin waɗannan ayoyi guda saba'in da biyar ya kawo a cikin littafinsa annasik wal mansuk fil qur'an to amma malamai suka ce duk ayar da ta zo da fa'afu anhu wasu bir ba soke ta aka yi ba marhala ce minal marahil duk ayar da take magana akan ayi haƙuri ko ayi rangwame ko a kau da kai ko ayi afuwa ko a jira ko a jinkirta tana nan tana aiki amma a wata marhala daga cikin marhaloli marhalar da musulmi ba su da ƙarfi ba su da iko ba su da rinjaye ba su da haɗin kai to abin da ya kamata shine ayoyin waɗannan a nan za su yi aiki waɗancan ayoyi kuma da suka zo da maganar saifu suka zo da maganan in an yi ƙarfi an haɗu ga abin da za a yi to waɗannan kuma suna magana ne a lokacin da musulmi suka samu haɗin kai suka yi ƙarfi suka dunkule suka mulmule suka cure suka lailaye suka zama al'umma ɗaya aƙida mai ƙarfi ibada mai ƙarfi halaye masu kyau mu'amala mai kyau sharuɗan da Allah ya ce zai ba su nasara sun cika su to a lokacin ayoyin waɗannan su kuma suke marhalar su ake da aka yace annasi sannan kawo wasu ayoyi kuma guda ashirin da biyar banda waɗancan saba'in da biyar su kuma su ne irin wanda muka ba da misali wani hukunci ya zo guda biyu a soke wani a kuma tabbatar da wani ta hanyar kawo sauƙi ya ce annasikhu wal mansukh ismu fa'il ne da ismu maf'ul wanda ya soke da wanda aka soke ma'ana abin ya zama biyu kenan a soke a kawo wani abu shine ismu fa'il ne wa huwa al-khitabu shar'i al-khitabu shar'i magana ce ta Allah ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ana ake samo shari'a duk maganar da ba ta Allah ba ce ba maganar manzon Allah ba ce to ba shari'a ba ce ba wani wanda ya isa ya zo da shari'a ba ta Allah ko manzansa ba duk abinda ba Allah ne ya faɗa ko annabi ya faɗa ba sai dai ya zama ƙarin bayani ko sharhi na abinda Allah ya ce ko annabi ya ce المتأخر المنافي للمتقدم والمنفصل anhu ويجب العمل به annasik ɗin ita waccan ayar ta ce za a yi wata hudu da kwana goma to ita ce ake aiki da ita yanzu da ita ake fatawa shi kuma al waccan aya da ta magana shekara wasu maf'ulun min nasakha wa huwa al-khitabu shar'i al wal munafi lil mutaakhir wa la yajuzu al bi irin wannan ba za ka yi fatawa da ita ba ko ba za ka dora mutane akan aiki da ita ba to idan aya da aya ta zo a zahirinsu sun ci karo wajen hukunce-hukunce, ba kawai sai kai gaggawa ka ce Nasir da mansukh ba, dole sai an duba wanne ne ya gabaci wani, sannan sai an yi muhawalatul jam ƙoƙarin haɗa tsakaninsu, in an haɗa su za a iya aiki da su gaba ɗaya, sannan in ba haka ba a yi tarjihi, sannan a yi tawakufi, sannan a tsallaka mataki na hudu shine an nasku. Da haka sai an bi wannan aljam Atarji, tarji sannan an to ta yaya ake gane wannan aya ta soke hukuncin wannan ko wannan hadisi ya soke hukuncin wannan ta wace hanya ake ganewa akwai hanyoyi kusan guda hudu da malamai suka lissafa na ɗaya ana sanin sa ne ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ƙararaye bayani game da yace kuntu na haitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkiru al-akhirah anan an samu nasikh an sami mansukh na hana ku ziyartar maƙabarta wannan shine mansukh ala fazuruha shine nasikh na hana ku ziyartar makabarta yanzu ku ziyarce ta me ake nufi kenan an soke wancan hukunci na farko cewa a ziyarci maƙabarta wato an hana mu mu je makabarta ziyara sai annabi ya ce yanzu ku je makabarta ku yi ziyara domin za ta tuna muku lahira in kai mai kuɗi ne za ka ga masu kuɗi da yawa a kwance in kai mai mulki ne za ka ga masu mulki da yawa a kwance in kai malami ne za ka ga katafaran malamai a kwance in kai talaka ne akwai talakawa a kwance in kai mai wato matashi ne akwai matasa in kai tsoho ne akwai tsofaffi in kai yaro ne akwai yara don haka sai ka ga ashe mutuwan nan dai ana yin ta ko makabartan nan kullun cika take ana canza sabuwa ana gina sabuwa don haka sai ka shirya kafin lokaci ta hanyar gyara kurakuran da kake da kuma inganta ayyukan da kake masu kyau da neman gafara kun ga ashe hikimar da ta sa da farko aka hana ziyartar makabarta ana yi ne don alfahari sai mutum ya ce kai ka ci kaɗan gombe in kai ka ci kaɗan gombe mu je makabartar gombe ka nuna min kabarin iyayenka guda ɗari ni zan nuna maka na kakanni na guda ɗari din na san su wanda ke nuna mu ne 'yan asalin gari sai ya kama hannunsa a tafi makabarta wannan shine kabarin malam shehu wannan na malam Idris wannan na malam kaza wannan na malam duk iyayena ne da kakannina in ka isa kai nuna min kabarinku guda goma a garin nan sai ya fito yana hura hanci na je makabarta na kure shi da kaburburan iyayenmu to sai aka ce to a daina zuwa an hana to da mutane suka samu tauhidi suka samu sunna suka samu tarbiyya sai aka ce to a je makabarta yanzu ba don wancan abin da ake na farko na jiji da kai da takama da kirga matattu ba wasu ma duk suna wuta ba sani ba sai aka ce a musanya da ziyartar makabarta domin a yi musu addu'a kuma don a tuna lahira to wannan shine annabi karara ya bayyana haka ko kuma sahabi ya sarraha ba annabi ne ya faɗa ba amma wani sahabi ya faɗi cewa kaza ya soke kaza kamar yadda ya tabbata a hadisin muslim nana aisha ta ce cikin ayar da aka saukar an ce sha so goma shine yake haramta aure tsakanin mutum da mace idan ana so a ce wannan babaka ce ta shayarwa to sai ta baka nono so goma ana kirgawa ka zo ka sha nono ba wai tsotsa goma ba a'a ka sha ka ƙoshi gobe a kawo ka ka kuma sha jibi a kawo ka ko a kawo ka da safe a kawo ka da yamma a kawo ka da rana kowanne ka kama sai ka ƙoshi sai an yi haka sau goma sannan wannan matar take zama haramun ka aure ta haka aka saukar sai aka soke aka ce an mai da shi biyar idan ka sha nono sau biyar to shi kenan wannan mata da ka sha nononta ta haramta a gare ka to kun ga wannan ayoyi ne guda biyu suka sauka ɗaya tana cewa sai an sha nono so goma sai aka soke ta da kuma wacce tace sai an sha nono so biyar ita kuma wacce tace an sha nono so biyar ɗin sai aka soke tilawarta aka bar hukuncinta Zaka sai zama ana amfani da wannan hukuncin wanda shine mazhabar sahabbai da yawa saɓanin mazhabar mu ta malikiya wanda ko ɗiga maka nono akai a cikin baki magana ta ƙare kawai kai mata ko tsallaka ka za ta yi ta yana ɗiga da ta zo saitin bakinka kai kuma ka buɗe baki sai ya ɗisa sai ka ji ɗan ɗumi-ɗumin nonon sai ka haɗiye ko ka ji garɗi-garɗinsa ka haɗiye to wannan mata ta zama babaka ta shayarwa ɗan wannan ɗigo ɗayan da ka sha kai ko zuba nonon aka yi a cikin a cikin a cikin kofi aka zuba ruwa aka gauraya gashi ruwa ya shiga ciki ya jirkita shi amma tunda akwai sinadarin nonon akwai gafin nonon to in ka sha shi shikenan hukunci da kai ko ta hanci aka dura maka nonon nan in dai ya wuce makogwaro kamar da ya karya azumi haka suka ɗauke shi e ko ta ina ya shiga in dai ya kai makogwaro to hukuncin shan nono ya tabbata amma akwai mazhabar da ta ce lalle sai an sha sau biyar to shi yasa in ta kure aka samu saɓani sai mu ajiye mazhabar mu ta malikiya mu tsallaka wata mazhabar wacce take da ƙarfin hujja a kan irin wannan matsala ta nono sai mi fatawa wata ran wata mata ta zo da mijinta suka same ni A kan shi babarsa da babarta uwarsu ɗaya ubansa ɗaya sun zama mai kenan ‘yan mata zar da baban mijin da baban matar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan shi muke kira ‘yan mata zar kenan kaga ya halasta su aure ka auri ‘yar ƙanwar babaka ko ‘yar ƙanwar babanka babu laifi, ƙanwar baban da ‘yar baban, ƙanwar baba da ‘yar baba su aka haramta ka aura, amma ‘ya'yansu za ka iya aura. To sai wani abu ya faru, shi da aka haife shi sai babarsa ta rasu. Da babarsa ta rasu yana jariri sai aka ɗauke shi aka kai shi wajen kakarsa, sai zama kakarsa ɗin ita ta shayar da shi nono har ya girma. to ba a kalli wannan hukuncin ba da suka isa aure sai aka yi musu aure kaga asali ya halatta sai aure amma kuma shan nonon kakarsa wanda babarsa ta sha wannan nonon babarta ta sha wannan nonon shi ma ya sha wannan nonon kaga kenan babarta ta zamo ƴar uwarsa ta shayarwa sun sha nono da babarta kamar yadda ya sha nono da babarsa so da kaga wannan nonon ya, haramta shi wannan matashin ya aure ta to amma ba a yi wannan binciken ba sai aka yi aure har suka haifi 'ya'ya sai daga baya suna sauraron rediyo sai suka ji an tattauna wannan matsala da aka suka garzayo suka same ni na tambaya ya aka yi aka ba da nonon aka ce ai ɗaukansa aka yana jariri aka kai shi kaga batun goma ko biyar ma bata taso ba ba adadi ya shekara biyu yana shan nono ko ƙasa da haka kaga batun ka ce ma sau nawa ya sha ma bai taso ba don haka na ce to babu wata mazahaba dama za mu makale wata mazahaba ne da ta ce sai an sha sau biyar don mu ga cewa an dawo da wannan aure to amma shi yanzu ya sha ba musa adadi kowa ma kai cikin sharbi ba don haka ba magana aure gashi sun shaƙu suna son juna sun haifi ‘ya'ya amma kuma wancan hukunci na wa ummahatukum lati arda'anakum wa akhawatukum mina raza'a ta riga ta ruguje wannan aure suka yi ta kuka na ce dole sai dai ku yi haƙuri domin shari'a ce kuma ba wata mazahaba ma da za mu iya samowa dukkan mazhabobin sun yi ittifaki cewa in dai har an sha nonon nan wannan shan mai tsawo to magana babu wata mazhaba da za ka samu mai ɗan sauki sauƙi da za ka yi fatawa da ita don ka kyautata musu su ci gaba da aurensu da haka dole su je su yi haƙuri su hakura aure ya mutu ‘ya'ya kuma tun da an riga an haife su suna nan akan halal ɗinsu za su yi gadon mahaifinsu za su yi gadon mahaifiyarsu to kaga wannan ayoyi ne guda biyu duk an soke tilawarsu ɗaya daga ciki an soke tilawarta da hukuncinta ita ce mai maganan sha so goma ɗaya kuma an soke tilawarta an bar hukuncinta ita ce mai maganan sha guda biyar to sannan na uku akan san wato wannan ta hanyar tarihi a duba tarihi a ga kamar da Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa kaga Allah ya sauƙaƙa tunda wannan aya a haɗe suke da wannan in ya kun minku ishiruna sabiruna ya galibu mi'atayn wani ya kun minku alfun wa in yakun minkum mi'atun galibu alfan min na kafaru kaga nan an ninka wa musulmi adadi mai yawa ninki goma goma Allah ya ce in ku goma ne za ku rinjayi ɗari goma sau nawa ta ninka ɗari sau goma in ku ɗari ne za ku rinjayi dubu amma sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa yanzu Allah ya muku sassauci ya ninka so biyu idan ku ɗari ne za ku rinjayi ɗari biyu in ku dubu ne za ku rinjayi dubu biyu maimakon dubu goma a can da aka ninka so goma sai Allah ya ce ya san kuna da rauni don haka ya rage wannan adadin da ba za a gudu ba in kashi ne da haka in ka kafirai sun ninka ku goma ka cika wannan ka da iska ba matsala amma dan ninki biyu a tsaya eh ninki biyu a tsaya ce su nawa ne su dubu biyu ne mu nawa ne dubu ɗaya kai mu je ba matsala amma ka ce su nawa ne aka ce mu ɗari da su fa dubu ce to ma, ka tatar wandonka to shi kenan ai gudun fanfalaki to kaga Allah ya kawo sauƙi da kansa ya faɗi dokar farko kuma ya ce yanzu ya sauƙaƙa kaga an samu nasi da mansukh a guri guda sannan ko kuma ta hanyar ijima'i a sami ijima'in malamai ya soke wani hukunci misali hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sha giya sau ɗaya ku yi masa bulala idan ya kuma shan giya an kamo shi a masa bulala idan an sake kamo shi ya sha giya a masa bulala idan an kamo shi na huɗu, a kashe shi to wannan a kashe shi babu wata mazhaba a duniya da take aiki da shi kuma ga hadisi ne Tirmidhi ya rawaito shi kuma ingantacce. suka ce dalilin da yasa ake nuna wannan hadisin an yi naskinsa shine ai an kamo mai shan giya an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari ya fi sau nawa ya fi sau hamsin ma a kawo shi annabi ya mabulala a kawo shi a mabulala a kawo shi a mabulala har sahabbai suka gaji da yawan kawo shi ana kiransa Abdullahi al-Mulaqab bil Himar suka ce ya Rasulullah wannan mutum Allah ya tsine masa saboda yawan shan giyarsa annabi ya ce la tu'in alaihi shaitan kada wani ya ƙara la'antarsa kada wani ya ƙara zaginsa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu saboda yana ƙaunar Allah yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewan yana shan giya bai fidda shi daga musulunci ba sai a yi masa addu'a bai kamata masu wa'azi su dinga kyamar masu laifi ba jawo su za ku dinga yi kuna musu nasiha kuna jawo su kuna kaga wannan kullum zai zo majalisa annabi ya zauna kuma mashayi ne kuma annabi bai taɓa korarsa ba amma za a yi masa abin da Allah ya ce shi ko bai taɓa fushi ba duk sanda ya je shawo giyarsa ya shawo shawo sai ya ga ƙara ya tafi makaranta kada wani ya zo yana tambele ce zai shigo wajen tafsiri ku yi watsi da shi dan saba masa gurin da zai dan zauna daga can baya baya ana kula da shi to kaga wannan ya nuna yadda annabi yake mu'amala da mutanen da Allah ya jarabce su da bala'i na laifi ba gudunsu yake ba jansu yake yana musu addu'a yana musu nasiha yana gaya musu kalmomi har su tuba to kaga wannan an samu nasir da mansukh a guri guda sannan shi yadda kaifiyar nasku din nan yake yana kasuwa kashi kashi akwai naskul kitabu bil kitab wai za baddalna ayatan makana ayatin kaga nan aya ce da aya aya ta shafa aya ba wannan shi ake kira naskul kitab bil kitab ko naskil qur'an bil qur'an sannan akwai naskil sunna bis sunna wato sunna kamar kuntun haitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha wannan hadisi ne da hadisi a cikin hadisin aka samu nasikh aka sami mansukh sannan akwai naskul kitabu bis sunna wato a ce naskul kitabi bis sunna sunna ta zo ta soke wani hukunci wanda ƙararraga shi alƙur'ani kamar alwasiyatu lil walidaini da aya ta zo ko hadisi ya zo la wasiyata warith wanda zai ci gado ba a mawasiya in ka zo mutuwa ba za ka ce a ɗauki kaza a ba mahaifina ba a ɗauki kaza a ba mahaifiyata kafin a raba gado ba ba a yi tunda ai shi mahaifinka zai ci gado ita ma mahaifiyarka za ta ci gado to don haka bai kamata kuma ka ce a ɗebi wani abu a ƙara musu a kan gado ba sai zama wasiya ana yin ta ne ga wanda ba zai ci gado ba ga shi kuma alwasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf sannan akwai naskul kitab bis sunna kamar wato wani hukunci kamar can da annabi sallallahu alaihi wasallam wal maqtul fi nar wal maqtul fi nar da aka samu wanda ya kashe da wanda aka kashe shi duk yan wuta ne to amma kuma an samu aya ta ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi nan Allah ya ba mu lasisi idan ana faɗa da musulmi da musulmi aka raba su suka ƙi rabuwa aka ga ɗaya kullum shi yake zalunta ɗayar Allah ya ce mu haɗu mu yaƙi wanda yake zaluncin sai mun mai da shi kan hanyar Allah wannan shi ne idan ƙasa da ƙasa suna faɗa sai majalisar ɗinkin duniya ta zo ta shiga tsakani da sojojin tabbatar da zaman lafiya su hana faɗan amma in ɗaya ci gaba da kai wa ɗaya hari sai a haɗu a yaƙi wancan ɗin har sai an daidaita shi domin in ba haka aka yi ba wata ƙasa za ta mamaye wata ta hana wata zaman lafiya kun ga wannan Allah ta'ala ya magana akan wannan uh, qitalul uh, bugat yaƙi ko kuma hana waɗanda suke zalunci su yi sannan akwai annasku bil asqal a soke abu mai sauƙi a kawo wanda ya fi shi nauyi wanda wannan ɗan kaɗan ne kamar fal'ana ba shi ruhunna wata goma ka taɓa taballahu lakum da can Allah ya yi wa musulmi wani sauƙi an yi wani abu mai wahala kai sai aka sauke shi da mai sauki cewa in ramadana ya kama tun daga ɗaya ga ramadan har zuwa ɗaya ga shawwal ba za ka sadu da matarka ba la da daddare wala da rana da rana haramun da daddare ma haramun to sai ya zama wasu sun kasa jurewa in an sha ruwa mutum ya ci abinci ya sha sai ya zagaye zagaye tafi wajen matarsa shi ya ɗauka ko ba a gan shi ba ko kuma dai wani abu sai Allah ya ce me kuntum takhtanuna anfusakum alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum me ma'anan takhtanuna anfusakum Allah ya san kuna ha'intar kanku dan ba Allah kuke ha'inta ba ya sa doka kada a je ma iyali da daddare amma ana zuwa to sai Allah ya ce al'ana khafafa eh, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum yanzu Allah ya sauke waccan doka ta dare idan an sha ruwa ba bashiruhunna ku je ku rungume iyalinku wabtagu ma kataballahu lakum ku sadu da iyalanku ku samu abin da ake samu na ‘ya'ya. Fakulu wa sharabu, sannan an ba ku dama ku yi ta ci ku yi ta sha kuma. kaga abu uku kenan an halasta muku iyalanku an halasta muku ci da sha amma da daddare hatta ya tabayyana lakum al ba za ku daina kusanta iyalanku ba ko cin abinci ko shan ruwa hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al kaga an sauƙaƙa yanzu iya rana ne kadai ba a ci ba a sha ba a je ma iyali da Ramadan amma da daddare a ci a sha a je ma iyali ya halatta sana akwai annasku bil musawi kamar kuntu na haitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha da ziyarar farko da aka soke da ziyara ta biyu da aka halatta kusan kansu daya babu wanda ya tsere ma wani sannan za a iya yinsa bil akhaf bil akaf wato a yi shi da mafi sauki kamar wancan na wato mace mai yin idda da shekara aka mayan mata da shi zuwa ga wata hudu da kwana goma sannan akwai naskun bil badal a soke aya a kawo wata akwai kuma naskun bi gairi badal a soke aya ba a kuma kawo wata mai daidai ita ba kamar a sheku wa shekatu iza zanaya muhuma albatta albatta idan an samu mutumin da yake da aure yayi zina da matar da take da aure ko ta taɓa yin aure hukuncin su ku jefe su wannan ba za ka ga ƙarara hukuncin haka da ayar a cikin alkur'ani ba amma kuma gashi kowane littafi ka ɗaga na fiƙiu in ka zo babu rajami za ka ga rajamin amma ka ce a nuna maka ayar da ta yi maganar rajamu daga suratul fatiha zuwa suratul nasi ba za ka ganta ƙarara ba hukuncin yana nan amma tilawar an yi naskinta wanda ya saukar da tilawa shi ya soke tilawa ya ba hukuncin don ya nuna maka ya isa ya abin da ya ga dama ba mai sa doka ko ya hana shi to akwai abubuwan da ko da an ce ana sokewa su ba a soke su abubuwan da nasko ya shiga cikinsu, na farko ba a soke tauhidi tun daga annabi adam har zuwa kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowane annabi ya yi kira zuwa ga tauhidi babu shari'ar da babu tauhidi don haka ba a soke duk ayat tauhidi ba a soke ta na biyu ba a soke annabta duk annabi in ya zo yana cewa a imani da dukkan annabawa ba za a ce banda annabi wane ko banda annabi wane ba daka duk annabawa ga baki ɗayansu a kan layi ɗaya suke kuma dukkaninsu sun yi imani da juna babu annabin da yake sukan annabi babu annabin da yake kushe annabi babu annabin da ya ce kada a imani da wani annabi babu wani annabi da ya zo ya ce shi kaɗai za a imani da shi sai ya haɗa da sauran ‘yan uwansa annabawa domin a layi ɗaya suke gaba ɗaya kaga wannan ba a soke shi sannan ba a soke magana akan makoma kowane annabi ya zo sai magana makoma lahira da haka ba za a ce ayoyin da suka yi magana akan lahira sun gama aiki da haka babu lahira ba akwai su tunda labarai ne wannan lahira sai ta zo alkiyama sai ta tashi sai an mutu sai an shiga kabari sai an yi hisabi sai an yi bincike sai an hau siradi sai an tantance yan wuta da yan aljanna haka wannan ba za a fasa ba haka ayoyin da duk ka gani alqur'ani sun magana akan wannan layi su ba a soke irin su sannan ba a soke usulin ibada kama a ce an soke sallah gaba ɗaya. kowane addini akwai sallah akwai zakka waɗannan tushensu ba sai dai hukunce-hukuncen sallan ya bambanta ko a ce an soke aure a'a sai dai hukunce hukuncen auren ya bambanta daga shari'a zuwa shari'a amma ba a soke shi gaba ɗaya hakanan makarimul akhlaq dukkan halaye masu kyau ba a soke su ba za a ce yanzu an soke gaskiya ba ko an soke adalci ko an soke amana ko an soke cika alkawari ko an soke tausayi ko an soke girmama iyaye ko an soke wato ganin girman na gaba da tausayawa na ƙasa waɗannan halayen a kowace shari'a a kowane addini wanda Allah ya saukar duk suna nan ba a canza su ba a goge su ba a soke su don haka baya shiga wannan haka duk wani alkawari da Allah ya ko kuma wa'adu ko wa'id narkon azaba ko wani alkawari da Allah ya in ba Allah ba Allah yana soke wa'id amma baya soke wa'adu Allah zai iya cewa zai maka azaba kuma in ka tuba ifasa iyafe kaga ya soke maganan azabar daga kanka saboda ka tuba amma an yi maka alkawarin aljanna ko ba zai soke ba in an maka alkawarin aljanna ba a sokewa sai dan sharadi aka sama sai ka yi kaza za ka shiga aljanna to in baka yi kaza din ba daga gare ka ne kai ne baka cika sharadin shiga aljanna ba don haka kakka zargi kowa irin wannan ta faru sai kanka yasu sa Allah ta'ala ya ce alam ta alam idan ga ka aliful istifham sannan kuma ga lam harfu na fayin a gabansa to littaqarir ne ana son a tabbatar da wannan abin haka yake sai ce alam ta alam shin baka sani ba annallaha cewa haƙiƙa Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai alqadir muqtadir sunaye ne na Allah guda biyu wanda suke nuna cikar isa da cikar iko da cikar gudanarwa ba tare da na ƙasa ko tawaya ba Abin da Allah ya ga dama ya zama haka zai zama ba tare da ya tauye ba ba tare da an kasa ba babu wani abu da ya kasar da Allah ko ya gajiyar da Allah ko ya fita daga cikin ikon Allah ko damar Allah subhanahu wataala komai da kowa shi yasa yace ala kulli shay'in wannan kulli shay'in din kulli ce kulliya komai ya shiga babu istisna'i babu abin da Allah bai da iko da shi alam ta alam shin baka san ba annallaha cewa haƙiƙa Allah lahu mulku samawati wal ard kalmar lahu da ta gabaci mulk littakhsis ne wato kamar ka ce dukkan abin da ka gani a sama da ƙasa na Allah ne shi kadai shi kadai so da da mu da abin da muka mallaka duk mulkin Allah ne ta ka ce ana da gida ina da kuɗi to aje zuwa in ka mutu sai ga baka da gidan baka da kuɗin sai ɗanka ya zo ya gada ya zama mai gidan mai kuɗin shi ma sai ya mutu sai ga ba gidan ba kuɗin ƙarshe sai mun gama gine-ginen mun gama tara duniyan sai Allah ya sa a busa ƙaho kowa ya mutu inna na hannu na rusul arda sai a bawa Allah ƙasa da abin da ke cikinta ba wanda zai ce nasa ne to kaga ashe haƙiƙanin mulki cikakke wanda babu tawaya a cikinsa shine mulkin Allah amma duk mulkin da ba na Allah ba sai an raba shi kuma an keɓance shi a ce mai mulkin Kano ko mai mulkin Gombe ko mai mulkin Najeriya ko mai mulkin Afirka sai an maka kaidi da iya inda kake mulkin a maka kaidi na zaman da kuma kaidi na makan a ce iya kaza kake mulki kuma zuwa lokaci kaza ko zuwa lokacin da tenuwa kaza ta kare ko kuma zuwa lokacin da ranka zai kare tenuwa Allah kenan tenuwa Allah shine lokacin da ranka zai kare tenuwa kuma ta doka ƙasa lokacin da wato shekarun da aka ɗiba maka akan mulki za su ƙare ko kuma rayuwarka ta ƙare sai kaga ko da tenuwa bata zo ba sai ka ji an ce ai ya cika ya cika eh ya cika ma'ana ya cika ajalinsa wanda Allah ya rubuto masa a cikin mahaifiyarsa cewa kowa yana da rubutaccen abu guda uku wanda ba a fasa shi ba a canza shi ko ba a kauce masa wa umira bi katab rizqihi wa ajalihi shaqiyyun aw sa'id za a rubuta arzikinka za a rubuta ajalinka kuma za a rubuta makomarka aljanna ko wuta Allah ya sa muna cikin yan aljanna da haka yace lahu mulku in an ce mulki qul malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir wato abubuwa uku da mulki da kuɗi da ilimi duka suna iya zama tsira suna iya zama halaka ga masu su daka ka ilimi ba yana nufin Allah yana son ka ba ne, sai in kayi aiki da ilimin ka kuɗi ba yana nufin Allah yana son ka ba ne, sai ka sarrafa kuɗin inda Allah yake so Ba ka mulki ka zama mai mulki ba yana nufin Allah yana son ka ba sai ka sarrafa mulkin inda kake so a konon wanda Allah ya ba shi mulki sai ya kama faɗa kuma da Annabi Ibrahim sai Allah ya ce me alam ta ila lazi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu mulk kawai dan yaga Allah ya bashi mulki sai kama fada da annabi ibrahim an atahu Allahu almulk wai dan Allah ya bashi mulki gashi ba musulmi bane amma Allah ce ni na bashi mulkin ashe Allah yana bada mulki ga musulmi yana bada mulki ga wanda ba musulmi ba yana bada mulki ga mutumin kirki yana ba da mulki ga wanda ba mutumin kirki ba saboda shi mulki kawai jarabawa ne kamar yadda kuɗi ma Allah yana ba wa musulmi yana ba wanda ba musulmi ba a cikin musulmin kuma yana ba nagari yana ba na ba nagari ba ashe kuɗi jarabawa ne haka nan ilimi Allah yana ba da ilimi ga wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba kuma yana ba da ilimi ga mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba saboda duk jarabawa ce ashe in kana da ukun nan da kuɗi da mulki da ilimi su ne daraja mafi girma da Allah yake ba mutum to za ka iya sarrafa su su tseratar da kai za ka iya sarrafa su su halakar da kai da haka Allah shine mai cikakken mulki wanda babu tenuwa babu lokaci ba iya guri shi yasa ya ce mulku samawati to ma ya taɓa zuwa saman ma balle ya mallake ta duk rigima a nan ake yi amma sama ba ma a maganarta ba wanda ya ce sama tasa ce balle ya je mallake ta wal ard nan ƙasa da duk abin da ta ƙunsa ciki da waje ta Allah ce shi kaɗai wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir ba ku da wani Allah wani Allah wali in an ce wali wanda zai jibince ka Allahu waliyul lazina amanu Allah shine majibincin muminai ita wulaya iri biyu ce akwai wali fa'il bi ma'ana fa'il akwai fa'il bi ma'ana maf'ul wali wanda ya jibinci Allah wali wanda Allah ya jibince shi ma'ana jibintar sai ta zamo daga bangare guda biyu ka jibinci Allah ta hanyar yin abin da yake so da abin da ya wajabta maka da sunnoni da mustahabbai sai Allah ya jibince ka ka zama nasa da ka sai wulaya ta zamo daga bangare guda biyu kana son Allah Allah yana son ka dama da wuya a ce Allah yana son ka baka son sa dan Allah baya son abin da baya son sa kafin ma ya so ka sai ya sanar wa jibril jibrilu sanar ina son wani. duk sama sai a soka sai Allah ya ce to a sanar a saukar da sauka ƙaunarsa a ƙasa in Allah yana kin ka ce jibrilu ba na son wani. da haka jibrilu ba zai soka ba duk wata halitta ta sama ba za ta soka ba sannan sai Allah ya sa maka kiyayya a ƙasa sai ka kawai ana kinka ba a son ka to da haka wannan yana da alaka da wannan wala nasirin ko ba mai taimakon ku duk irin taimako da kuke bukata ko a duniya ko a lahira ba za ku samu ba in ba Allah ne ba baku ba na'am أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله تعالى يقول أم تريدون أي كنا نفن أن تسألوا رسولكم كدنغوا أنبنك تنبيوي كما سئل موسى kamar yadda aka dinga tambayar Musa min kabalu kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi Musa ya sha tambaya ku duba maganar saniya inna allaha amurkum an tasbahu baqaratan me na wani tambaya mace ce namiji babba karami baki fari shudi kawai ku je ku yanka amma suka bude kofar tambayoyi haka nan maganar da ya shafi zuwa wajen Allah a je a gana da su suka ce hatta narallaha jaharatan sai mun ga Allah a fili kururu. to me kai ku wannan tun da je kun ji maganar Allah ko an je da ku gurin da za a yi magana da Allah ai an darajta ku to na me za ku ce sai kun ji wai fa zababbin kenan waktara Musa sai fa da aka tace wai masu hankalin fa kenan su suka yi wannan tabargazar ba kowa aka ɗauko ba sai da aka tace aka tace aka zaba aka tantance aka ce to kuza kuza a to wanda aka tace su suka yi wannan tabargazar da aka kenan tambaya la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum kada ku dinga yawan tambayoyi kasaratu su'al wa ida'atil mal wa qila wa qal tambayoyi marasa amfani tambayoyi da ba za su na maka komai a lahira ba tambayoyin da ba su da fa'ida tambayoyi da nufin kurastawa ko tambayoyi da nufin a jefa mutum cikin abin nan kamar da aka ce akwai wani ana kiransa a ba ibn harmala da wani wahabu bin zaid ko huraimala suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka zo mana da littafi wanda za mu dinga karanta shi a saukar da shi daga sama amma mu za a saukarwa sannan ka san maka babu ruwa to ka keto mana ruwa a duwatsu tsatsage mu dinga samun ruwa wasu ka ce quraisha sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai da dutsen safa ya koma gwal to da samu kuɗi tunda 'yan kasuwa ne wai sai an baka kuɗi za yi musulunci kuɗin ma irin wanda kake so ko da uku mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu ma muna so a sanya mana kafara mu ta zamo irin ta banu isra'ila wato in kai laifi a rubuta maka abin da zaka yi a kofar gidanka ko a goshinka to da tsaba kafircewa annabi yace kakku ya haka ku Allah ya sauka muku da aya ya ce wa man ya amal su'an wanda duk yayi tabargaza aw yazlim nafsahu ko ya cuci kansa sun summa yastaghfirullah sai ya daga hannu ya ce Allah na tuba ya ji dillaha gafura rahima idan me sai an wani rubuta a goshinka ko kuma wanda daga cikin ƙuraishawa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za mu imani da kai ba sai Allah ya zo da kansa da mala'iku suna take masa baya ko ta jama'a daga cikin mushrikai sun ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce kai ba za mu imani da kai ba sai ka bugo mana da ruwa a cikin garin maka kai ba za mu yi imani da kai ba duk sai ka kwashe duwatsun maka gabaki ɗaya ta dawo fili babu dutse ko ɗaya kai ba za mu yi imani da kai ba sai ka sako mana da littafi daga sama muna karantawa kuma a rubuta sunan mu a jiki cewa wannan littafin daga Allah ne zuwa gare ni sai na ji suna na ya fito a cikin littafin to na san ni Allah ya aikowa in za a aiko sako ba ana cewa min wani ila wani ba to me yasa ni Allah zai aiko min sako bai sa suna na ya ce ni ya turo ba saboda haka ban yi imani ba duka waɗannan suna nuna mana yadda annaba suka sha wahala suka sha fama da mutane shi sa Allah ya ce man yatabaddal kufar bil iman saboda akwai tambayar da kafirci ce akwai tambayar da san kai ne san rai ce akwai tambayar da ta'annuti ne kurastawa ne akwai tambayar da fitsara ce da rashin kunya akwai wani da ya zo ya samu annabi yace waye babana ice babanka shine wane ba wanda uwarka take aure ba ba shine haife ka ba saboda buɗo kansa rigima ashe bai ma san babarsa zina ta je ta yi ta haife shi ba ba uban da yake auren wanda yake ganin shi ne babansa ashe uwarsa ta je ta yi zina da wani shi baban bai sani ba yana ta ɗaukansa a matsayin ɗansa ya je ɗauko kansa rigima shi yasa aka ce kakka tambaya abin da in ya ballo aka ɓallo maka ruwa zai maka zafi la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum yace babanka kake tambaya yace eh yace to ba wannan wanda yake rike da kai bane yana can babanka shine wani sai me kuma sake yin wata tambayar la tasalu an ashiya wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa as-sabil wanda diya musanya wannan to ya kauce wa hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya shine kitabu was sunna ka tsaya akan littafin Allah da sunnar annabi ka bi koyarwarsa ƙaulan wa fi'ilan wa aqidatan to Allah ya tabbatar da mu akan koyawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu shishigi da wuce gona da iri a cikin addini ya kuma ba mu ilimi mai amfani abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda aka samu kuskure ko tuntuban harshe to Allah ya yafe mana malami wannan tambaya yana cewa yana aikata mummunan aiki sai ya tuba sai ya koma shine yake so malam ya yi addu'a kuma ya bashi shawara ya duk haka muke duka mu muna cewa mun tuba ko mu sake komawa wannan ba laifinka ba ne wannan duk ɗan adam yana da wannan matsalar ka ce ka tuba in azumin nan ya zo yanzu kowa ya tuba gashi an cika masallatai ana ta istighfari ana salati amma da an ce an ga wata sai kaga an koma gidan jiya kuma Allah ya kyale mu har Ramadana ya kewayo mu sake cewa mun tuba mu cika masallatai mu ji tafsiri mu tahajjudi mu azumi mu itikafi mu ciyar mu ci in Ramadan ya wuce kuma kaga duk mun koma na Allah amma da Ramadan ya wuce sai kaga an sake koma yadda ake to haka ake ta yi abinda ba a so ka dinga komawa da gangan amma idan shaidan ne yake rinjaye ka ka koma sai kuma ka tuna Allah ka tuna girman Allah ka tuba ka dawo to wannan Allah zai ci gaba da yafe maka wa sharuɗin taubatin nadamu alama fata ka yi nadama wani ya Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi kai niyya ba za ka sake saban Allah ba wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha ka bar saban kuma duk abin da ke jawo a yi saban shi ma ka rabu da shi idan gari ne ko unguwa ko abokai ko sana'a ko majalisar hira ita take jawo saban ka kaurace wa gurin alamar tuban kenan in ka daina laifi a daina ganinka da masu laifin a daina ganinka a majalisar da ake laifin a daina ganinka da abokan da suke laifin a daina ganin ka a eriyar da ake laifin alamar tuban kenan ka shiga cikin waɗanda ba sa yi sai ka saje ka koma irin su. mai tambaya tana cewa shin addinin musulunci ya haramta wa mata zuwa masallaci ne musulunci bai haramta wa mace ta je masallaci ba to ma wane masallaci ya fi daraja tambayar da zan miki wane masallaci ne duk duniya ba mai darajarsa masallacin harami to ba mace ai magana ta kare baiwa Allah in mutum ya ce ba za ki masallaci ba ki ce to me yasa ake zuwa Ka'aba in ana dawafi ina ga da mata ake yi in ana sa'ayi da mata ake yi in ana arfa da mata ake in ana muzdalifa da mata ake a wajen jifa da mata ake kwanakin mina da mata ake yi to nan yafi ko ina daraja mace ta je sannan masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka ga akwai mata akwai maza akwai ɓangaren mata akwai ɓangaren maza ko ziyara ana ware wa mata lokacinsu idan maza sun yi ziyara sun wa annabi sallama su ma mata ana ware musu lokacin da za su je su wa annabi sallama to kaga ashe kenan masallacin da ya fi kowanne daraja mata sun je balle masallacin ƙauyenku ko unguwarku ko garinku ko lokal government ɗinku to wancan su ne suka fi daraja kaga ashe ba dalilin da zai hana mace ta je masallaci dukkan hau ga baki ɗayansu malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya da sauransu da makamantansu sun yadda akan cewa mace za ta je masallaci ta sallah sallah zahar la'asar magariba isha asuba kuma za ta je a yi tahajjudi da ita a yi ƙiyamun da ita a yi asham da ita a masallacin annabi zamanin sahabbai da suka fi mu tsafta suka fi mu tsarki suna zuwa kawai abin da ba a so ka a mai da masallaci kuma ya zama gurin wasa ya zama filin zance filin wasu of filin salfi filin wane ne no in ibada aka zo a yi ibadar in an ga ana wasa to sai a sa doka a ce to a ware matan daban a ware mazan daban don kada gurin ibada inda za a tuna Allah kuma shaidan ya zo ya samu kofa ya lalata mutane ibadarsu manzo Allah ya ce idza sta'azanat imra'atu ahadikum ila almasjid falayam fala yamna'aha idan matarka ta ce za ni masallaci kada ka hana ta da haka matar sayyidina Umar sai ta ce masa za ni masallaci sai dai in ka hana ni sai ce waye isa bayan annabi ya ce ka hana ku waye isa ya hana ki zuwa ita tashi ta tafi to kai Umar ne kai ka isa ka kai Umar ko matarka ta kai matar Umar to shi ma ya ban matarsa ta je masallaci ashe kaga wannan ba magana ce ta addini ba malam an cutar da ni har sai da na yi jinya kuma ba a nemi afuwata ba da na ce ba zan yafe ba amma yanzu na huce in na yi afuwa yanzu akwai lada ƙwarai ka yafe yafi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wato da ba a yin afuwa ana kau da kai da duniya bata zo yanzu ba da za a ce duk wanda ya maka wani abu a rayuwarka sai ka rama kowa a ce zuciyar ramuwa gare shi wanda ya buge ka sai ka rama wanda ya ture ka sai ka rama wanda ya zage ka sai ka rama wanda ya ci mutuncin ka sai ka rama wanda ya maka kazafi sai ka rama wanda ya maka kage sai ka rama da yanzu a duniyar nan gaba ki zaman zaman ramuwa muke yi tunda kullun sai amma to wasu masu juriya su jure su yi haƙuri su kau da kai har masu yin su gaji su daina shi ya kawo zaman lafiya saboda haka akwai wani mutum da sayyidina Abubakar yake ɗaukar nauyinsa shi yake ba shi ci shi yake ba shi sha shi yake ma sutura amma da aka ba nana Aisha ƙazafi maimakon ya shiga cikin masu kariya sai ya shiga cikin masu ƙara ƙazafin. sunansa ɗahu. kuma babarsa ita ce mai zaman ɗakin nana Aisha Abubakar ya ji haushin mutumin nan yanzu in baka ci in baka sha in baka sutura kuma sannan a wa ya ta ƙazafi kuma ka je kana yaɗawa. Abubakar ya fushi ya ce ba zan ƙara baka ci ko sha ko sutura ko abin da nake baka ba. Sai Allah saukar da aya, wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce kada masu daraja a cikin ku su dinga rantsuwa in an bata musu rai su ce wallahi ba zan bashi ba wallahi ba zan yi masa ba wallahi ba zan yafe masa ba wallahi ba zan ƙara zuwa gurinsa ba wallahi ba za mu ƙara magana da shi ba kakkai haka Allah ya ce kai rangwame kai afuwa kai baka so in ka mun na yafe ma yanzu da Allah haka yake mana in mun laifi ya ce wallahi ba zai yafe ba ai da mun shiga uku walau yu'akhizullahu nasa bima kasabu ma taraka ala zuhariha min dabbatin da Allah yana kama mutane da laifin da suke yi da yanzu duniyar nan fili ce fetal babu kowa a ciki Allah ce da yanzu ba kowa domin kowa ya yi wa Allah wani kuskuren da Allah ya kyale shi har kuskuren ya taru ya tsiri kuma rana guda ka fashe da kuka ka ce Allah na tuba ya ce a shafe <laughs> saboda haka dole mu dinga yafe wa juna muna kau da kai za ka ji wani abin da zafi a kan amma amma kai haƙuri sai ka ga ya zama tarihi ya wuce don haka kai ma ko ke ma ki yafe kuma sai na gaya wa wanda ya min laifin na yafe masa ba sai an faɗa ba ko kuma in na yafe masa tsakani na da Allah ya yi a yafe tsakani da Allah ɗin in dai ba shi ya zo ya nemi afuwar ba to kan ma ka je ka ce masa ka yafe kai dai ka yafe a zuciyarka kawai kamar yadda wani aka ce ya sallama da Ali Zainul Abidina yana fitowa sai ya dura masa ashar shi kuma Ali Zainul sai ya ce alama albarka sai mutumin ya ji jikinsa ya yi sanyi ya ce ya zan zage ka kai kuma ka samun albarka ya ce kowa abin da ya mallaka yake bayarwa kai a gidanku an koya maka zagi ne ni kuma a gidanmu an koya min sa albarka to da ka zage ni tun da shi aka koya ma ni kuma sai na sa maka albarka tun da shi aka koya mu kaga kai a littafin ka sai Allah ya rubuta maka kayi zagi ni kuma ana wa littafin sai ya rubuta min nasa albarka sai mutum ya ji kunya ya ce don Allah ya fi min sai ce tun kafin na fito na ce Allah na yafe wa duk wanda ya zalunce ni Da ka kafin ma ka ka roƙe ni afuwa na riga na yafe ma kun je da magabata suke taimako da addu'o'i zakka dubu ɗari daga alhaji sa'adu ali mai silifas ya ce a saka asusun marayu da aka ga shugaban kwamitin marayu nan yana zaune baban marayu sai a miƙa masa wannan saƙo a tamfa guda uku da yadin shadda sha biyar na marayu shi ma Allah ya da lada ga mahaifa da biyan bukata dubu biyu daga amarya kudin ɗinki wace amarya ce to dubu biyu daga uwar gida Allah ya biya mata bukatunta wato gasa ake yi ta abin alheri tsakanin amarya da uwar gida idan amarya ta ba da dubu biyu ita ma uwar gida sai ta zabura ta ba da dubu biyu A yadda ake yi idan uwar gida ta ba da dubu biyu ke amarya sai ki zabura ki ba da uku in ta zabura ta ba da hudu sai ki zabura ki ba da biyar ko to Allah ya saka uwar gida da amarya da alkhairi Allah ya haɗa kanku haka muke so mu ji uwar gida da amarya suna gasar aikin kirki ba mu ji ana dambe ko ana zagi ko ana faɗa ko ana ƙage ko ana zuwa wajen bokaye ana neman asirin da za a kori wata ko a cutar da ita ko a haukata ta ba wannan uwar gidan da amaryan Allah ya musu albarka duk wanda yake da amarya da uwar gida irin waɗannan masu haɗin kai da zaman lafiya da ba da gudunmawa ga na ƙasa da su Allah ya zaunar masa da su lafiya wanda suke rigima kuma Allah ya shirya masa su butocin alwala guda goma a kai gidan marayu a dinga alwala to Allah ya sa ya saka da alheri kuma shugaban kwamitin marayu ya ji wannan saƙo naka Allah ya saka wa kowa da alkhairi waɗannan marayu da muka rika ɗauka amana Allah ya ba mu ikon kula da su har girman su su zama masu alkhairi masu amfani wanda su ma za su yi alfahari da kansu sannan ina yawan yin mantuwa ina buƙatar addu'a to Allah ya sa ka daina yin mantuwa din da yawa mantuwa kowa yana yi in ta yawa shine matsala wasu abin ma da baka manta su da sun dame ka mantuwa ita kanta ni'ima ce da a ce ba a manta wani abin duk abubuwan da suka faru suna yaro wancan ya bata ma wancan ya ma ba daidai ba wani bala'i ya taso duk a ce kana rike da shi baka manta ba da ba zai baka ka zauna lafiya ba amma mancewa din da ake ni'ima ce manta mantuwa ta yawa shine take zama matsala haka kuma riko wani yana da riko ba shi da mantuwa shi ma kuma riko mummuna abu ne a ce mutum ya maka abu shekara goma har yanzu ka ganshi suka wannan ƙara a masa addu'a ya dinga mantawa masu jarabawa wa'ek na bukatar addu'a to masu wa ek da neko da sauran makamantansu Allah ya ba da sa'a Allah kuma ya sa shi wannan shine matakin karatun saboda muna fata Allah ya sa jarabawa ta kyau Allah kuma ya ba da iko a ci gaba da yin karatu na addini da na zamani domin ci gaban al'umma da addini da ƙasa baki ɗaya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa